الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذكر بواد غير ذي زرع عند بيتك محرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نولد وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعجيه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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن بلتنين azumi do gobe buga inan na ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwamnatin da gobe ta tu mutibe ne jimaji dai daga be tsafa gwamnatin ni E ya tsatsanci ya e ba da gwegi da ba lissafi ya yi gidan ba ne bikin so karatu na gari surat ibrahim aya e da kubai babu yi gikin so da karatu yau etiye ta yan da kwai ya nufi ibrahim <clears throat> ba na ba tubar ko ta lanti bayani a yi ila addu'a mu baya makana bi zunuji batana bikem na Allah tabaraka wa ta'ala ma addu'a wuce lafi gubuci nan ita ci gaba bayani addu'a gawa ga ci gaba da karatu nan nan ayayen shi ba duk ba kyau ba bismillahir rahmanir rahim ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الله تبارك وتعالى ونعى النبي إبراهيم بعد ربنا تؤتي إيه؟ إنك تعلم lalle wakati sai ma nufi ene ye sona wa ma nuhu to na tito ye la tula na ba ta wa rikiku wa ma ya fa'ala Allah min shay inda ci dabu na so Allah na fil ardi kimbo wala ta sama ko sama na الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء عليك آية من البمال على الكرام النبي إبراهيم يتين الله تبارك وتعالى da muhimmanci sanar ba a duwan ofotun cin allawi ofotun kirari a ci gama to yi ji damar da bin yan ladabi a to ita ce hannu bi fara mace ga alhamdulillah ijira ji tabbata allahu allabi wa habani tuna tamirana alal kibari bai cina na kukuna tamirana bai ismail wa ishaq <clears throat> ma nabi ismail amma wa nabi ishaq amma inna rabbi lalle to ce mi la sami'u du'a o ga ituna jin wo addu'a na Wa ta ji ma mu wa ji wo <clears throat> ma ta tabbata kinna lube da ba ibn abbas wala aka annabi ibrahim mun da zama gun egiya shi tutun ni ituma annabi isma'il abu kainu igiya shi ci dinni maduma ni isa kana mu igiya shi ci mu ce tugo a ci gara alwabi da babu lamun abbas ba kane ka ga mu yi umarki kuba ba na jima lokaci na wakuku jube-jube na yana mai lauda wanda ga lokaci na gaba su kona gama ta wujura bai na gaba wani ne za ta ba mu ko na gaba tuye don a manyan to ku ga lokacin shiga mu jama'a sai na ma ku na ga su ko bai yi jama'a ce daji a su koyi tiye gina su koyi a wajen mana ma annabi ismail a madiyar zuru ci bai ma annabi ishaq cuban رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي rabbana wa taqabbal du'a uce ci gaba fe ba aduwa, ko addu'a ga rabbi ja'alni su ko amila fe muki masalati zane la salla ku hikimi be jijina ami fe da na ajuzo be salla ya kama yin a ajuzo <clears throat> sai da ne jijikirin lokacin sallah da lokacin kwana a yi goma zai kama yin sallah so annabi bayan ba a da mutum to zuriya mu zai su kula a yi kira ne ya kuta da sallah yana rabbana wata kwabbal da su ko gwaduwa ya yi واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فاتي ودعوه ربنا زوتي اغفر لي فادني ولوالدي وما فبي من جب بابامي وللمؤمنين وفبي مؤمنين يوم يقوم الحساب فانا اجي بنتكنا بمعنى فكيامو ale gaga aya na wuce tabbata gaga annabi ibrahim ba duwa ya babu azara mabaya to mumu nasu qur'ani wuce tabbata gaga <clears throat> babu je maliya ramana yin suratu tauba gaga gaga ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba da ma ta bayyana lahu annahum ashabul jahim ugwa ki annabi sokwa ke mun ke ugwa ya mu'mini ja a baga fara da su koya da nije layin fasu ko bacina walau kanu uli kurba kaba da ga nije layin fasu ko bacina ga fidan ja min ba da ma ta bayyana lahu ma annahum ashabul jahim daga tulaya ya gaga dangi na nabi in yewu to daga ba gafara ya da su kai mana yi gimina yau annahum ashabul jahim wa ma kana istighfar ibrahim li abihi illa mawida gafara na annabi ibrahim ba ba kuna un fi ase tin shi sha da kowani wa da yi ya wani ji baba ne kan ga wuce ga baba kuke ga babo yin wawa wala ma ta bayyana lahu annahu aduwwu lillah sai ci ba ta ga baba mu baki so

na sayan kurani na be ita duwa ne za baya musulmi jina yaki jina <clears throat> ga yi suratul hashir bana Allah tabaraka wa ta'ala ga yaga wallazina jawo min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li saba alladhina sabaquna da iman wa la taj'al fi na gillan lil na amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ko ga zaliji be zuma da cinike mafari da wani bi ma'ana zuma sahaba jo muhajirun da ansari zuma na gobe zona zane be bi ba zuma ba ta ila yau kiyama nan addu'a ya na khairu na ta fi ba nan gai gaga ada ga rabbana tsociye ikfir lana fadi ji gafara ila ta bi ta jani wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa mawuce fatan bai yake yi na shi zabe imani na ba jaji ta yi zanya zagaji wala ta zan fi kulubina gillan na amanu galan nan wadda ya bayi ba mu ne yi shi ma babbana yi na karawo furahim su kwai ta wadda ce ya yi moyo addu'a ne a bayan ta ce na Allah ya tada gaggawa wi nauyin kaza na sifirani ga rabbana atina fid dunya ya wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wakada badura titachiwe awa gbogbo wọn yóò da ẹgbẹ́ ìjẹ̀kọ́ wọ̀nyí gbọ́n gáwọ̀ yẹn gbọ́ wọ́n báyìí kọ́ ayá mọ̀kí ètí déédéé ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ wọ́n gbọ́ wọ́n ayá ina kira ki zai bi yana kuba ba ba ko ku bayin shi na'am لا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الله تبارك وتعالى قال wala ta tahsabanna Allah ghafila ga tabakpa ya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yayi amma ya amalu zalimu kena zalimi je na ruba mari zabe ti binan ko su kuma mutun da nga daga su ko kena mu jina mu afata fayu na ma yu'akhiruhum Allah fata fayu bejo liyawmi ya fondo cina tashkasu fi al-absar eh da da ce wani da bakwa wani da baku wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga gawo inna allaha la yumli lil-zalim hatta idha khadahu lam yuflitu so kwadun fata zalimu inu inu wajin kwatin zalimu cinu su ga an maye da dautu mai zama kuna su kura da azaba nuna amma kuna su kura da gama munan lamu litu adala na abu wadda su kwena eh? <clears throat> ah, wala ta wala ya saban da lalabe na kafaru annama numni lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman wa lahum adhabun muhin eh? <clears throat> ana ya ji kafirci su soko ba ga ne gaggan su soko ba za ba ya hana alheru ko ya hana a soko ga inna ma lulli lan wai fata faya li yazdadu isman ebo a sa a kya jine fi abena jine no ebo ma a ba kuwon so ita fa ne ji alkhaira wai mu'minu ga su soko ba malaji istighfara wo bata eh? in ni mace da mace da yi wa fi yin zunubi wa fi kafara yi amma wai wani kafiro wa zalimi in ubai ji ba ta su kwa biyu ba laifin da ne ya kai innama nu akhiruhu innama nu yalahu li yazdadu isman so ko ya fata fayu e ba de ba de laifi ya kan laifu ga be kaga maza ba da ba kuniro to cubani ta sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun <coughs> istidrajum yo sokoto bato ya uti gaga sokwa ya wangu ba ruwa gaga ya sokwa aduma bara pa itwano mai jibo ga cure li yawmin tashkhasu fihi al-absar kuga wakwata ya da efonin ya jiga ce wani nan yi kyan su kuga ya dinga suratul anbiya yana waqtara bal wadil haqqo fa idha hiya shakhisatun absar alladhina kafaru ale ba ba mun wula be filin. filo aba suratul biya ya wula be tiya ism fa'ilo su kuga alikawli yake ya mu ba. فموت مغدا فإذا يشاء فصوت أبصار الذين كفروا إيه ya دي كافر تشينا إيه موت جيغا تشوني أفيد بيا وين أنا أو أنك أصاب أذنك قد كنا في غفلة من هذا أيايا يحدد فن بيا شيريا وان ban kunna zalimi a ya fi zane tita ta tibi na kuna wani kafirci bai zulmu gani da ban wal kafiruna hum zalimun galu chabuna na ga fa idha hiya shakhisatun afsaru alladhina kafaru kafir tazo ya wayla na kad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin sun gana su kuga mu wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar su kai patapaya da haifoga da yi zaɓi cunina ma da shiku sulafsake kwabi a gaba ya zaɓi wace wani tafka mu fata hatan la tuk min shiddatil khawf eh iya da na yi hayu wani baya abin sanani fargaba na shi mana eh to مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم أهواء وأفئدتهم هواء مهطعين سقوطي فوتيكا دبي أفيد بانباي إلى إيطاو مدان أفيد بانباي بيرو إيوازن باكي كما سقول آية مرتب كما رفشان أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنه جراد منتشر أجل اتيادة مكبرة وأجبه وجيونا نبقى أوانينا زعان جدد لنا نبقى بينما يلوث وفاكي عام موتعين أتافيز بانباين لدائه لبرا ليانا لا يملايك هذا كفرة يقول لكافرون هذا يوم عاصر كافر أفيك فقال أو أفن نسوري so muti'i manu yi musri'i walakin aya na gabi ne ma'ana yi ta mu ya ci sirawu adi ba na cocin rube karara sirawun na amfani da israwu wani ga ya gaga yau ma ya kurju da min al-ajdafi sira'an ka annahum ila fi yufidu so bago muti'in kafir gaza fi a atum to an giya ta ji kwantaye da lana daga kabarin bero jamfa kiyama kafin gaji mukun da ya yi sai ita e a gutu ya fi ita e, e, yana shi kinya fassara ne na wani minis fassara kuma na mai jijina a ga mukun da ya yi sai ne bakin da kina mini rafin ras iti a ga ci kada a fiti ebe tsanani ba amma ga ke da amfani da ikinawe eti ma'anayan tanki su rasi a lata shike guba buda zawo ina mana wace ake guba buda zawo nan su kula labarin da shi da bai suratu lukman ga. an sata da wani ko ga walau tara idil na ki tara idil mujrimuna in suru sai inda rabbana absorna wa sami'na na man sadihan inna na kunna inna mumkin ko wa ga hadisa da dai na ki su ko sai fara aga taji ya daki zuye e ko zuyo aga tiji na wakaga ga muku ne musim eti fasara be chaja ku keda ya ko tsanani farka bo de biyo man zida zai eti fasara no wakaga ga muku ne musim aga chaja na daki ati adaki e bo tsanani zu yana iswano e ba na ni akufa gano no de biyo to amma ga ce da zai yi siya ku ga mata zida ti keda fitiga a ni na dali farka bo gala sako gala yartaddu ilayhi tarfun eh ja shi ne tsa eh ji ke fito ba fito wa fi da tun hawa ya baji ma yi kansana ni ma na tunana ya ji ya biya lokacin wuce ya kwandon da ya biya a ta tutar da fargaba ba na hankali cita nan wai zai kwayo hankali ta ci da baya abubuwa ya baji kansana wuyo a gabi hankali ya ji so kun ci gani da azabun نعم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخفرنا إلى أجل ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال الله تبارك وتعالى قبال محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس جزوال جواز قاتبا yin fana yau mai yati murada fana zaba biya na kai fuki amu ko gaga da bin fa yakulu ladina zalamu aga yi kafiri ba ga rabbana so ce yi a kirna yi yake da yi daidai lotu eh? a yi iga da yi zila a jinin karibi da lokaci ɗaya gina cocin kyau ni bai ci shi ɗauko iga da mai zamuci dai da lokaci ɗaya gina wuce ne jibi da wata ka iyaye yi wai yi nawa yi gibila wa yi jini zai ba da yawon yi gabi cika kimaci wanatabi rusul imaga bati chozi gaji kafiti baya sokocha ayazi awalam takunu aqsamtum min qablu a nede jona saizi kucha kama lakum min zawal ga ya kucha ba lo ijoje kwaya ya beja ya ya gabeje da kiyama ya ma yi banci فعلوا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال Wasakantu wasakantum yafidu dai ijo fi masakin alladhina zalamu anfusahum dai mi gan zaɓe ne ti mina bi na kuwa ti kafin wa mina bi mana yi shugaban wuce mafi wa ziyariya wata bayyana lakum kai ba fa'alna bi wata la'aye na yi jibi zami shi ya zane da ko kafirci na ji na wani ina yi jibi a yi na musoyi ya ma tula a yi ya ma tusela wuce waza wa darabna da al-amsal ikaci ba yake feji misali da yafi qur'ani ba kare ne burji ta suma hankali ne sa da muke ce ga yayi wadiyo kasu ko ga wani yastatibu fama hum min al-mutabi wadaga da kwani ko ga wazo ne ne fi ma fada da man da mu ne gazu ni kawai na da na ga mun ce ana wa gurwa ni da wani ar abada a sai feji ta dinera a patatabe yana وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا للكافرين المبدد يا نبي صلى الله عليه وسلم ناقا نبي جعلك سقول وعند الله مكروه don da ya bata pipiu da ba bawo musamman yana fesa fatin fica ci ne wa in kana makrurun to na dai gwamnati da dawa fili ta zura min rujibal aka kira kuma da abu kira da bayan kisayi gurgi ga ba wa da ga wa in kana makrurun la tazulu da Laamu lamu fare ma da fata lamu ba cici na guzmanai mu dare ma da rafu ma da dan mai tirafu wa in kana makruh la tazulu minhu aljibal kira yake sai da wani idan kike ko wacin jumure kurawi da shi ba tana ay gurgan be li tazule lamu fara da kasra lamu ba cici da fata ay tin nasbu abu ga kira ku baba na kaka yawo ne ba ma'ana bu wakati ya mafari ne ya kisayi ne to gama yin kana makuru, la tazulu min waljibal man shiga in ba go wa in kana in ba go ya mukhaffafa min al-thaqila e go fo ne la kabo ya dana to mu ga yin mukhaffafa da bukata ismu ma da bukata khabaru aga cire ismu ga da mai shani a mufiya so wa in kana lalle ibanu e da ja e lalle lalle ibana marbe fife banu da ja la tazulu minhu aljibal lamu na tazi lamu na gawaiti fasli tsakani inna fi yawmi in muakkidaina wakanda sai ci fassara nan ya ci kira nan mu yi kyan na su kuga ya don misratul bakarwa na. ba na wai gaga wai kanat la kabiratan illa ala alladhina hada Allah wa la in mukhaffafa a ci bebe gan balla mu yi fasila tsakaniya inna fiyo bi in muakkidaina to e ma na ganno a gaya na su kai kwanan gai gaga lalle kad kana makruhu min izamihi ya zulu min ma wa mithlu jibal fil al'azama wa surut <clears throat> so ko yi nufi da wani gaga alubanta da bayanin sallallahu sallame na mawayin kana makruhu lalle banu da dawo wuce. latazulu minhul jibal umuci tukubana waga nga pati mu daga dero pati nga pati imu daga dero ban pati imu ci tukpata daro nga pati imu daga dero so so ko laye tabu ni ye ibiya wato gbanu da da ya kafiri jiga gbanu da da ya wuce mu ba bare ayan tsari ayan jibi anabi re amma tun kuya so nga yi mana wa in kana makruhu la tazulu ikra kisai a in lazim mukhaffafa min thaqila ko kabu la ko kuji shaktiya matinafiya amma kiraji mu sukun da zai baka ga wa in kana makruhu li tazula minhu al-jibal aga in ba go wajen nafiya ato egbenu da ja un fiya ne so daga na waje na fiya na lamu ba ni na ga mini lita zuno na lamu na je lamu jahaji ko ga lamu juhud ko na lamu lamu nafi kim na so mai na waje biyu na lamu jahaji lamu juhud lamu nafi wato gbọdọ da ja un shi tan un kuna lafati ke abuna un kuna ke

zaini buji ne an kura wuyo in ba wa ci an ga ba ki sayo ne gobe da ta zuri na ba bu ban kalitu ki yana ya je fa'ida ci ga non kan dondo gawo damuwa bi ci wanya egbelu de je za de ji ma gawo damuwa bi wi so kone ne ku ki a ne mu mu ci nga afa sukuma kuki adagun dudu ẹnu dẹ wà fẹ jẹ gbàyà ni bìtú wo gbé bàná níbi mọ mọtò lágbẹnu a wọn mọgá tẹwọ àdìkọwò ní sukuma àdáze àwẹ iná lẹnà nsúrù sùlànà wàlẹ́dínà àmàlù fílà àyàtì dùnìyà wòye ọmọ yẹkùn wùlà ṣáà sokwa agbègbè nínú wọn tó kú wata yìí tú wọn tààkì dìjẹ títàkì dọ iná lẹlẹ ìsọkọ lẹnà nsúrù. wuce eh? wuya rusula na tuci wuce wallafi na amonu ga zane ji mani ga tuci gane ji a can bici pe kwaye tuci yana wuya ya wuce kira ya tuni na rayuwa yanzu wuya gaba ke kuma ki yi juduwa eh ni mini kuba na goyo aga gerayi waza aga be Jehu, shadu kul hal tarabbasu Gina illa idal husnayn Eh? mai ga rayuwa na agitina wọn àti àlérí àwọn kanga àwọn sùpá àrùbà tó wà so ṣírí gbogbo ọ̀rọ̀dọ̀ ọ̀kadà dáwà bá ní ṣírí gbogbo ọ̀rọ̀dọ̀ kandondo ganga ba sùpá àlérí bá wà léwà lẹ́nu bá wà léwọ́ kemi da sùpá kúkẹ́ àdúgbò mọ́ mọ́bi tó wọn wàláwù yà súnmọ́ kàbínẹ̀ nas a cika sùpá àjẹrà da kirkin dondo su kwaye ici pe ba da muhammadu iko ali kawai da gane su kwaje a da nan mutta ita kwata ya hucu la yu lami so ndi eta we ma criticize lo afela ya nuka hade gure o agbo agbo da bara de dore a lo ne kaza kaza hucu wa ciliya eh wa in kana makruhin litazula min min wajibat na'am فلا تحسبن الله مخلفا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله لا تبقى pa so ko gani lo ya da alikawari na wajen cuci na ma ba da alikawari ya tallahi la agriban na ana wa rusuli ko ga mu kuti to mu da tuci mu yi a ga mu ke bayan kuna yi gani da dadi ji kafiri ji na kafiri ga ne so kwa ta eh e wa ga di ma na ji so ku ga da ju ko ma wulula ومكتكم ضوالي كل زانوا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله addini náà ń bá gàdìdì ń bá gàdìjà nga lè pàtà àdínì ìyètò nga àdínì náà fẹ́ gbé wọ́n gbé wọn náà gbogbo wọ́n gbé ẹ́ ti gbéra wọ́n ti lábòsùn náà mùsùlùmí ti bá wà fẹ́ gbé jí gbogbo bọ́nu nga àdínì ẹ̀yà yìí yẹn tó onígbé wọn náà gbogbo ń gbùn wúdi wá mwe mwake wanda shi nina to aje musulunci ga waje amma kan ba lokaci wuce tube zo tuba wa doji ma tun yi na wani ya fe ji wuce ga abubuwa ko so ko ko jo ga na wani ba da dafe ba dafe eh so ku na ji na aje na aje gana ba bondon da wani zo mu tuba tuba mu tuba to ato waga ji hace wale ga wani ga ya zalunce na wojije bona ngada je jona wojije bona gugu ya jona so alkawalin su kwanu gwaiwu dai goro ya kufi cile yi mai biyo ba su kuga alkawar ishe su kwa kuma a gagana ya cana ɗayan wata alkawar na wa cana bugun falata saban da la'a mukhlifa wa adin yi rusula alkawar na allahu ta ci gama ma ya wuce magazin gala da addinin nana alkawalin cinuti da annabi muhammadu na ka taba kwaya da su kogo da yamu lalle tuna allahu yana inna allah azizun zintika ya tuna da zangatin yanzu da wuri adda na ce su kuka gona wallahu galibun ala amri walakin aksara nasu la ya alamu zintika musu ko duk tsanani azaba da na kalli bani da na gaga gan ga ce su ga wulle wa wa wajen su kuta da su kogo su yun ti kaamu o ju bɔ. Ɛwùmọ̀dúnmọ̀dánù àwùdùnkàyìnrán àwùdíwá sísámáwá wàbáwáhùnìláyìnwá àhídìlkọ̀fà. Láwù tabárukó taara wùgá yóò ma tuba dánù àrùn. Ẹ̀fọ́ yìí kì í amagá dàbí yẹn fún yóò. Ẹ̀fọ́ na àlà àrùn kìí tuba dánù àrùn sanwó ghayra da ard wuji kinati ya ke tuba bani da ana jiki amma ta tuwa a tiga mu wasu samawat aka ta sama ji sama wuji sama da yi ke ti bada na ya tuba ga a jiki a ma amma aka kin sama aka sama sama nana man ji da zai ti bayani gubo mana ci ga yagwa sannan yi tabdili sifa wa za mana ci ga na yi tabdili sifa gaira zat mana zigan wani tabdili sifa gaira zat nan misali alurwana lagaitiyar matsalar na ya ci gano da ba black na faso nan muga ina su kwaye ba gani bai yau mutu baddal da abdu gairar abdu wasu mawati nan efoyi bido wani fakiya ma dakin san ba ujikin na na cikin waya e ba sannan ma'anoyi yuzadu fiha ويركص منها وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وتمد مد العتيق ẹni panilẹ wọn lòdì àdìlànà abbas ẹbára wáyà ní ǹgán ẹgbàsánà ẹgbẹgbọn ẹgbàsánà sífà kí n nàgáwọn ayọ àmà agbójú ìbọn ti sífà ní tàtíwù bá dànù àtàtíwù àti tìkìyàmà ìbọn náà máa jóná agayin mace bego a magayin mace takebo awatiji agulevu gusheji gutuji agulevu patiji agakuke agadabaya bana agaburuku eh bankoro za ci ga agate tubali bada agakuya a cake dinjenan maddala din kya jipana ci ga jipare kya tayin tacina so daga gaga wani gaba gaga ni gaya daga kin na gayo wani amuji ken ne yele tu yele yele tu boy nan da na ci gama ya ga ji kiyamana e gbaja da zayu yi ne pade agu sheba muji ken ne vida na ma ya no fasara ni da wani da e tu fasara mu a ga da su da ba ba basu a ga su da ba abu rero ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ya fassara etiya ya nama yau matu badal al-ard ghayr al-ard annabi ga manuyi yaqsutuha wa yudduha maddalati kin na ga wayo ni amma abu ta fare wayo buru ne yi nan dana abu ta fare a ci wuya fi a din kya din fana wane da ga hadisin na ga ta zo ida bukata fasara da ci ga amma maki ya ta hadisin nan Allahu alam min hadisin na ke gada sai muslim ce ke ya nan na kago nan a ga Anas da sallam ga yusharun nas yawmal a hadisin na rafishin da kafin lubai da min ya tafsiru ke fu kiyama ga dabi yusharun nasu yawmal qiyama aga da hanji kuyenga ko kiyame ala ardin bayda ta cikin nayi botuno ma ke afra botuno yina walo walo atuni ma na boko yojuru eh boko ndi boko tawa afra eh nga do juru juru boko yalo juru juru juru juru le afra annabi ce ga ka kursotin naki ke wa gaga kursotin naki wa gaga wato yukuru eh abdaki kunnaki a cikin amma jizo fasara wa ga yukuru rona li takataka yana hude ce gyana hude wusa wusa yana wusa kuna sana uci takataka yana a cikin kinyayi takataka yana ja a sallallahu lalisa wasallam lesa fiya mu'allamun li ahadin alaman don a dabo ya zandon da na taba jan amfani mina emi wani ge wani a ma'aikatar wani ge wani ofis wani ge wani fata wuce a daba a guri yanzu ga ina safiya mu'allamu li ahad wa da alamun da alamun sukuna alamun bina alamun pata cigbanyo babu pata abun da baya to a daga hadisi na bana sai muslim ya hadisi na ta tuno mai fassara na nabi ya ce yau mutu baddalin abdu ghairar abdina wasu samawat so mai ji doku doku ma shi asar ne a labasun hadisi ne ji fassara ayan nan amma da mana zai duga ẹgbẹ́ dalilin da cizo àìlẹ́gẹ́ na su kai kpagbọ́nà gáìgagán anna tubaddalu da abdin ghairaha

bane gama tafsiri dalalai ne ya ci fassara na gudazan e ba bayani bu fassara na gudazan ga yana hadisu da bai sai ta tuna aisha ina annabi sallallahu alaihi wasallam na gawo ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga ya rasulullah ya wuce ci soko na soko ya ga yau mutubaddal al-abdu ghayr al-abduna soko don wakin sabahu cikin nana ki ma nawo fa aina mai yawmayn aga da kin sabaji babu za an fi fikango jize da nace biya Musa da salam ba annabi ci wuje mu ga inna ala shehu ma sa'ada li anu ahadu hadu e ga no dimi bani da na bila da zai taba dimi ga bishin da dana amma yanzu da na ala sirati ya Aisha zawangi bata da kifan da asiramu so hadisin nan sai musulmi bai da wani da mutu bayani ya ci sifatin munafiki na so lokacin na ga sakin na gwana bata litta da da kai kwanara siramu a sa kwanara siramu ci baba ba na ko aga hadisin na ke ta amfani da hadisi <coughs> bayani ba cikin na dukkan hadisi wanda zama fare misali ana hadisi bai hadisi ya sauba na yi wujiyar tuisa sallallahu alaihi sallam nan mu ga fondo cin ya lele hadisi ne wanda ya ko ba da musu musulmi bai da kitabul haihu. mu ga da cin ya lele e bayan cin su sallallahu alaihi sallam mu ga ci tafsir ibn kathir ko ala hadisi ne ya bada ne nan ya lele nan nga ma wace ko nimi ni manye ya wuji yo be be ti be jani bi sallama mu da man mu ta jani bi sallama na ga assalamu alayka ya muhammad ni suna nabi tsai ami ti so bulu ti tabatu ya muhammadu ki ro kafiro eti ka su mu ni ga ya ba mu ta yi fa da fatu da fata mu ci da dangwa ba fe me ce wa ga ba ba ni bi yo ci ta ba kada ya suro guda kyau a gugu ga halittin nan muce ya muce ya zuku ga ni lima fani eh lima tarfawu ni kila wace da mi go muce abu ga Allah ta ku ya rasulullah wa gani ba wa ga ya titi zo ba eh wa gani ba ya wuri mu ce ga inna ma nad'u bismihi alladhi samaa'u bi alu nda sunna na tuna da wuyeyo amuna bo mo duga tuwo yi wuyeyo ya sake cuci so ko ya hudu wai ya hudu zoya wani sallallahu alaihi wasallam annabi da inna ismi muhammadu alladhi samani bi ali da ya hudu waga sai daidai kon baya mu ne muhammadu ga tumiyo yimi muhammadu kini biyo tale gazo sallallahu alaihi wasallam annabi ta ya Eh, muka ji umarni kaga a ruwa na magira yau ga zuwa ni eh, ki na ofe yau ube na nan da na yau can da na juwo da ga bisa juwo annabi ba na mu ko da ga za a e yi bisa juwo na a yau fauka shay'a in haddattuka ni magana ya wuce mu ga ji amfani mu ga foni mu ga yawe o mace da dabe miya nge asima wo bu bini na wo be a nga wo do tupa ni cha chi le ke nga yo nga yo gona shikenan a ga cikin kusa da sanar fela ciku na suru wani fela kaki ce shi tuka da to e ga noga da bina gibe ganci ya wuce e ga mafarin da bina aina yakunu nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati ne qur'ani ga a efo ebe da wani efo kiyamo a ga kinna sangwa a magata saman sangwa wa a yi kinna wa a yi saman nana in ba ku zawagi calo mana ya lawo da wani gaya hutu na bai diga izu mai sai da tuna aisha e abu wani lokacin sai da tuna aisha diga na anabi kan gaya farko da ne kawun da nabi na ala bi mulya bawo na hanyar zafiyo annabi ga hulun fi zuluma dunar jisiri. a da na jikundu ci ba jikundu ci wasu kwa al'ada fi e eh, ba ya banda a siramu gada na jikundu ci ci da ngato fo mana wannan nasi jaza panda a siramu ce wazi farko da na da kawai su ci wannan annabi ga fukara wal muhajiri talaka je da je jijira da wani madina na aga kai su ci ngato fo ma tufatu ila yadkhuluna aljanna kima yi rajan su ko a tana ake gana alijan na wani talakayen muhajiru da wuce da ake gana alijan na ta kitu su ko a dawo na wa kai laya na annabi ga ziyara tu kabi dinni ikama ayo ikaga su ikaga su ko a shaga bai bai za ga da alijan na ko gato fa ma ki za mu fi fara azmai mai wanto ki a jaki bai da gabo bai na haru da mu sauri janna na kuya alijan na ga su ya jaki wa da biya kullu bi atrafiya Wata a yau cikin ki yana sibe na annabi ba ni ainihin fiya ta san ma sabila e eh, yi mu wanda cikin muna aljanna yi ga sabila wanda a fi yiwu ga sadakta ba ce zo ya da hau gaske eh jiya hude ba wajitu ta an shay'in la ya'lamu a min ahli al-ardi illa Nabiyu. e eh, wani mi bebe kwanda don dangiwa giwa ní èdè nínú ṣiṣẹ́ tó ń dára kí èso wọn ṣe dàgbà àwọn ìṣọpọ̀nà wọn mú èso di àyè ṣe gbogbo wọn yẹ dájú gáà nígbà gaskiya ta sallallahu alaihi wasallam nínú ruwayan da ta gúgbí ànábì gaba mawar rajul abiyar gúgbí bi gaba ke dalace ta gina annabi gaba daga ban maniyar ba dole yi bokin kuma wal marati asfaru bi mani zagina haji yaran nan fa idasta ma aga yakan na kalla tunin ya ba gi be zagin ne na kalla tunan eh, ga ya wa ya ba gi lato askara bi ibn allah ta'ala kuma mani ya zagi lato eh an sa bi ibn allah ta'ala na da bi ji ba ya ci zo na ga ya da ne ga kan sadanta wa innaka lanabiyyun wa gaskiya ta lullu ma annabi su wa wani ko sai fitu wanda mai kife a nisa da sallam ga da kada sa da ni haka ite ga nan da annabi bin ba ta ba da nan inda gini bi wa mali innu bi shay'in min wa hatta atani lahu bi sai gini ga nan jinin la da bayani wanda ga gini su ko ga bayani da nan daga gini na su ko ga bayani da nan eh mu ga ji wala ji wala mugu ready made sallallahu alaihi wasallam su ku da imani da annabi Muhammad kyugo وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد الله تبارك وتعالى قوى عزيزة تدزيه فوقا فوقيته ifoyin kiyame wala yi mukarrani na aga gobarji gobarji fil asfar da mini kurju kurju ga yi asfar wani ziga jamu ya saftu bi sukunin fa ko kuma safadu bi fati fa jamu safatin au jamu saftin kurju ga ya ce Kur'ani ya yi labarin ta ga kurju na domin suratu sabo ba ni ya yi labarin ta annabi Sulaiman فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مكرمين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب to kwakwan mujin horo ya annabi suleiman ya fi ta jiri da amurin rafa'an efe na gafe da zabe horo annabi suleiman ga gaba lojika za laka laya kaza mashi kaza da fi hana hanyar ba ruha da sauki kudi da wani an lokacin a haifa a saba ban nuna anabi ibrahim anabi suleimanu gawa na efe wani eh, a ce za su kuru mutu ya anabi suleimanu maka baba wa shayati muke ji foro jinnishi na ji kulla bannayi a tun mabatu ibaturin e dogewa na e dago jini za ta amami wagagwa sun ke jini koroyo nazi eduga titi ba ne ruti gashi ko tuka ru daga daga e gaga ko da wa khalil mukarrabin fil asfar e boyiriya alkhairi da baiwa na da jinu shi da ne bale fina jinu wa shi fi min ko wa ku ku fi ku fi da wai ja hukunci mukarrami da fil asfar su ko ga da hannun da annabi da ha ga atawuna rata mi a waka kai rata yi kashi rata yi jinu jin da yake na wani mu da wani from fara da zama wani awa na su da zai da amfani na da jinu jona from ga ejinu jina wuya ufulo awa msiki na babu na kwa wana wawa suwa kwa ajuna azaba ndu na wana jibigeri isabi ya unewa ya ya ajuna bichikena waka jina dede wajo so as far manu ijamu ya softi wajini fiya kurushi so Allah tabaraka wa ta'ala ikaiga gani wa aliza jidijiye fuki ya ami mukarramina apa apa bani filasfani dem nígbà pàpọ̀ òkùnrin òkùnrin gbọ́tò ìpàtì yóò wọ́n. سابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم إوانا زعفقنتنا وكيمنا جوشي تقوم ونجيمنا زعفنا من قطران وجايو قطران كيف قطران man jiga ga danguru ko ce ne ya katrana abin jikike min bayani ba zai man jiga da yi ke misali wanda ka fai da kadiri nan mai ji bayani a yanayi fadar da ne nan ga katrani dunun yudahamu biyu jamal emin da ciwo wani latara kuma nan rakuma ga ba ta ajirabu yana da ba ta da bolin jin da ku amma ya ga ajirabu ba karatu na gaja ba ta wuce nan gaja na min na za so emi wuyo ne manana ko ba mu wote alada wote ta biya ni je de ne eh ka shari ya masnadi abi hanifa na mu ga katra ni fa bunu yo ya ci ba bunu yo ya ci ba mu ci ne ga alaha ba hannu na ci gbẹ̀mú mu fínà ní òkè wúsánà wúsá ẹgbẹ́ fínì rẹ̀kà tàrfà mẹ́yìn ìjà ẹgbẹ́ tó fọ́sẹ́rẹ́ ẹ̀nà ẹ̀ tàrfà náà jà àgbẹ̀ wúsá ipe aláwọ̀ àrùn wúsá ẹgbẹ́ fínì ẹ́ tà wọ́n fẹ́ máa wúrù ga sussun yẹn ci gbẹ̀mú na ba àlàbà dana kàn ke-ke-ke gabaruwa lò láti ga sussun yau. fọ̀yútù bọ́fù agagbògbùnú magánci àdókùfí tukú àfẹ́ dù agagbùdà mọ́tàrí da ci fọ̀yútù lábí ibìn àti ẹlúdà tara kù lọ́gá ìgbẹ̀ ya jara nínú so emi na ẹnu òyìnwó na àsìwọ́dù mọ̀tínù tó sta mọ́lùfí náà bìsúra ẹnu òyìnwó na <clears throat> wato mai manana eh, amma ku ji amfani da yara kuma yi ba ta wuce ne waju wa ba ka jina ta ga wasu wala ba ta wuce jina na kafa jira ko ba zai utafe ya tun utafe fe fe fe mutum so ya min na ga alada ta na kafa ce ya gina ya gini na zo a ga lati har ta na kafa ce a mun ga a yi kini gibayen ya waya ga yake wani ji ga yawan da talafa jalamin na tawa a emin na ga latta na kabo wuce yake ya misali ba ne za ci rai gaba ikpe jan su mini yayin katara ne na wana duk da ya ji na ji yayin wani ya ba ya fara kunya ba ku cutar yin ci gaba to a ga yi da wani ilatun ga yi ba ta yi kaza kaba yi kiwuya amma da ga yin ni. a ce mina acanaka emirin do ngaji na wale daga eh, wato wai lana labari so kewa na lawolo emeja na manna wa jinaka kafiri ji kawai buja a a ke de na ga fayo ne nina ebo e na na ga bena ka kwace wuce wa lola wa goma na manu wa fito su kuta yi tukani ba zaɓo man shi dafa fassara ya katarani na agwa a sufuru muza ga ya katarani ba tu bi ma'ana azarfa na zuna na cigar muhas so abin da suke kai agagare gada zanya su kufa gani da yi so gwargwado fahimta ya man nan da gwargwado bayani amma dai wani dai tunanu ga gaga ɗaya e, tsiwuyo ɗaya a ce zu a ce latana ka kafa egimi na wuce a yi kini gibe waya emiri ko kun ga nuyi wuyi wuce alkhaira kun ga za ba da nena sarabi rumin katrani wa tabshawu ruwan jinna wa da na fi zuna ibn kafir min tafsiru bo da hadisi da ciki yayi babu ete katrani uga a ta hadisin ta hadisin sai muslim hadisin sai hadisi na ko malik al-ashari wa mu ga tu ko sallallahu alaihi wasallam ga arba'u min amr al-jahiliya e guni da nan lamari lamari jahiliya ya ra ko e jahiliya ya zane shi ke eh, su ko gibi ki ke ana ce ne rayuwa yin ba shi ko nan ke ya guni wuce al-fakhru bil asab ezu shi shi mufu la guje gbo fari tawo don ki jo Gaga ga ko jido jin ga fara ne wa ji fari gande min haji da kwaji nan da kwaji ba sa da abu da kwaji ba ji kaza da kwaji ba kaza a na man da ko ya ci na wa ya gi su ku ki ci wati bai dejo eh yan da sha'ir ba ce gana da ko ji ga ya to fa bi sama walatu yana mana ma za za banza kata nguti fare agawa dai peja wata bidu dena wata moto mu moja abeje opena eh ba titi wattan fil ansab ezubushi shifuti da suka nga nga goza mo yo ne ju yo njo ne kwa tachi yo eh iwuti mini tan fil ansab ga ba da su tuka na ga zane zi zane zi gayi gayi mafuci jina ajira tawa kí àwọn àgọ́pọ̀ kì á mọ̀ àná anábẹ̀ ti tarí wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ dédé mẹ́fẹ́ ìtọ́nù fún ànsáàbù zanen zai ci zamu jana ɓacin na banzayo wani su kawo bin mutum a ci ga rubu shi shi nǹkan wọn adọ́dájọ́ ẹlẹ́dọ́à tó ìdíwá ẹlẹ́gbẹ́rún bẹ̀ tsanjiji tsanjiji ó ẹ̀ ne. alisis kawo bila bin nujumu da wani to wuce lamarin wani jariya wani ya hatu alal mai yiti ezuru jajiri ya fe tike fe bagiza wanda ya gina ya cina wuzira amma e bagiza ya dage e bagiza mini wani tiki na umaga ya ga kpata ga haka so e gina wuwe to umaga ga al'ira eh wani ya hau o ma ta asara dana nani, mu ya su ya dana ni ziga ko ziga ko ta aiki mu wo to ya wanya anabi ce zan ga wannan ya ha zane tinyina e bagiza e bo zane jajeli na idha lam tatub qabla mautiha ku jajeli shido ya A atukuji tuba kafin jajeli na tukamu yawmal qiyamah agabi kiyamati wa alaiha sulbanu min katara so kwa fun wa yi katara wani zane za fun katara ne tula ne hadisi sai hadisi sai muslim sulbanu min katara wa dir'un min jara da wani ne za fun da wani ewe katara ne ewe jara shi ta ta yi miji wani da ala ẹni daga ala na kapaci o oh. gaji gaji mai gaji daidai ganin dunyana Allah wa bayu ta min hadisin da cewa hadisin sai tirmizi alhasis da kathir ke wani labiyin be gwaji su kusa da salam ga annayaha zane baki zane in e tige ba za a ji hajjali ma baki zane idan lam ta tuba tuba tu kafu fi tariqin bainal jannati wan nar muga ya zama kewa da alizana na kyuke kikin ga haifu alizana je yawa yayin na walo sarabi luhani katra ina gaji wa fai zagin na nan ko bagin na nan tige bagi zai ba jeje wana muga yi ewaye katra ni ga da fo wata shawuju a hunun na hadisi ce ga wata sha wajen hannaru fusku ba kwata ya mata yana ci da ana shi fuska kwata fai juna baba tamam wa yati mautu min kulli makan wa ma huwa bi mayyit hmm? ina ina raya gobe gimine na ma fe biya gimine da nan dondo ma dai ci da inna alladhina kadhabu inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadhuqu al'adha so ibu <clears throat> e azabu da mutum. do ga egimina kandondo so ka fe ke ejepa orodu nge ke ejemucho sokofe ke eje orodu so nde atati ucho akude azabu ku mu fe ntu da mpe ntuja laye mutu fiya wala ya wa atwa ma abia rayuwa cha so ce ka ni don da ji alai wa wa yin kataran lifan sarabinu ni katara wa tafshawu du'a bunna fuska fuska ji pate na gawo biya ke mu hmm, so ce gaba ne cogatta fahimu juwa umun na wa fiya kale ɗau kiwa ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ليجزي الله كل نفس ما كسبت سكون ما جيك يا مجي ebe mu da bola ya gabu ya rayin don doye na wuga jinan sannan ka ga ji guru bai na wato ya gaba na ke ga tuna sannan mu wai da dubu labe wani wato to dide ga ba dide ne ji sai Allah ku kullu nafsi ma kasabat inna Allah sari'ul insa so ci no ina wato ba bincike caga caga wani ba nan gobe tuba zan so ko ga ja jazan dondo ma tizan dondo bi na kwa kiwo هذا بلاغ من الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله تبارك وتعالى وهذا القرآن balagun linnas a cuci bai wa lawa wuya ya manufan ƙurari da wani alama jirazi gai balagu yau ai unzila ni tabligihim a cuci bai ba wu alama fe waya tsawon gizi a da ba fe su ko gagaji na bai mu gala mu bai na e ma aga suna tutun gaji na alajirabu aga kiya da tutun gala mu ba na alajirabu wàlìyúnzọ̀rú bí anáhùn ló kùránì anáhùn kùránì jẹ́ náà agbágbá àbí ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ nà ṣáàtì gbá wọn náà ẹgbẹ́ nà kẹsàn sàkùnrin sọ aláwọn anáhùn wani ya lamu a da ba kyawo ga annama wa ilahun wahi yaji su bauta ne ba mu ji man ba wani alayin rukura da layayi ebe idabi piwa gaga su kwani yiwu idabi mu wani ya tazakara wani ya zakara ulul alba ebe mazane ji za hankali shi mini ibonu a daba kuwa zina gaja da ƙur'ani na su kudu wiwu so lokaci ya gyawo idaji a su kwa ilada zai zuba in sura nan hajji hajji na da bukata na su kwari ba shi tangi zama su kuyi arziki ne emilatwa aluba aluba na da bukata na su kuyi arziki biya gani biyayi ya funa za kuru su kuna jiki ko su kuna ma ji daidai tunanu na ji daidai na aga yi gina da su kwari ta tamu gina da jannatin firdausi albarka ya sura na su kwan mai gani bai ta yi tutura da ci fata to ta ji ba za ku kuma sai littafi ba cikin sallar bai faru sallar lasar bin shi elagu da daji amma yana mataɓa ta bayan taya jizuma lokacin sallah kula jagala jumo maya musaga musaga gado beju maya kyugun yujo <clears throat> ta shawara mi biyoyi a ga fune wa tuna ati ke, zanike ke ne zi bambo so eti ta ciwo wa ciko daga nan wago sa ciwo a mago sattuwa na? da ke tuwe aga etinya waya kasa aga aji zo a layewa a a kawaiwayi jan a na masalata wata da jiyo kenan shawara na midaya na dawan alairiya bayan da jino ga mawaci ko mawaci ko yi a shekabakar siddiq alaibayi ya su kuma gafara ga a yanzu sallafin ni wamma za mu ci ga gaza ga kila a ce ji sallafin ni to ga mamaki a sallafin ni da na yawa na gaji fi guba na agwaye wajen to i uzuro iga Za ni iji gbogbo ọgábẹ̀tù da láti na? Wa bá gbẹ̀dẹ̀dà jíná wọ́n mẹ́lẹ́gùn láàtọ̀ wọ́n mẹ́lẹ́gùn yẹ̀wọ̀n yàmọ́ adana dabo wona ga ga nyaamo wogege wa ya gomondwa jami ore ko ce na na? ala wajana woma gorogodo baani oja waya Wa ya ne ka kun wadaji kumuna kwa aga ejiya waye la pe jani a kan waye waye ja. ala ga kuma ga da ji sallah jin mu masallaci mana ga ji zo na a aga kiti musulmi mu wuyewo oga samu ti lokaci ga ku ju ga ta ta ko e bona goma na waya ji tu zero da jamu obe da tutu da tutu la da zai na e mu furada e mu farida e, e, e, e sallah da lokaci ba lokacin sallah la janu ga ta daga bi baci nun na gina wani ya ci salatu wa iga wuce ya da fundaci isha na mana wa ke bi gada na muga e zabe juma raka ni nuna da juma ko kinwa ga raka nuna kina gano kinwa gona kẹmu tẹ ogun lọ́wà gáhùn fàápàkà túbátúlà fàájì sure. nika nike ce maza waju guru ebo na daga na waju baraka ni da yajin mana wajin ma da da wani so hukunci su ne ya wadana na ki raka ni nike na gawa na so wa ma ji fata ji ta sura wa ma ji ji kogo kenan man na je shi ya jona uju shi da yana ebe bi ba ci ba zo mun na gbina <coughs> ngaya ba ti fi fa abu nuka ta sallama a gawa alaika iri sallama na waje kafiri jina mu jimuyo ngaya shawuyo kawo wajen ma a yi a jimuya ma wajen a ya waje gawa alaika in daga na ga wuce na wuya jibiya abu da yi nan na in ba wa jige zai zama ko hmm, ba dai ya ci bici da su ko ba ne ka da jaki dai da su ko ba ne ne ci ah inda bai ga ga abun da ba dan yin su ko hmm, gawa mai yin su ko ah ko kin su ko su jo gawa su jo gawa su jo gawa iya tunai mamba mamba wa ogama na ogama na yawa na inda da iga ka abu ta ta bi cicina ko kuma gwajin cicina da ku bayi wuyo rafi bayi wuyo igwami laifin su ko fadar benin subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka